لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na Tufatul Hukam na Alƙabi Abubakar Al'asimi a yau insha Allahu za mu yi darasi na hamsin da takwas kuma za mu tashi faslun fi bai il'urubi min siyabi wasa iris sila fasali da yake bayani dangane da hukunce-hukuncen kadarori wato da ba gona ba ba gida ba ba fili ba ba bishiya ba ba 'ya'yan itatuwa ba ba abinci ba shi yake nufi da al'uruz anan jam'u ardu min asyabi na daga tufafi wa sa'iri sila'i da sauran ababen sayarwa asyabu jam'u saubin saubun tufafi siyabun tufafi masu yawa asila'u kuma jam'u sil'a sil'a shine abun sayarwa wa sa'iru sila'i da sauran wato abubuwan da ake sayarwa kamar mota kamar kujera kamar handset da sauran abubuwa waɗanda suke na kasuwanci Mala ce bai ul urubi bil urubi in kusi ta'awudun wa hukmuhu ba'du yarid fa in yakun mabi'uha dan biyad fa inna zaka ja'izun kaifan aqat وإن يكن معجدا وتختلف أجناسه فما تفاضل أنيف والجنس من ذاك بجنس للأمان ممتنئ فيه تفاضل فقط إلا إذا تختلف المنافع وما لبيء قبل قبض مانع وبيء كل جائز بالمال على الحلول وإلى الآجال بيء العروب بالعروب سيد قدر قدرة in ƙusi in an yi nufin ta'awuzun canji wa hukumu hukuncinsa ya ridda zo da bayan nan wanda ake nufi da sai da kadara sai da abu ba da kuɗi ba kaman ka ba da buhun masara sai a baka shidda yadi goma ka ba da turare a baka takalmi ka ba da riga a baka hula kaga wannan sai da kadara da kadara ke to shi ma ya halatta shi ma ya halatta shi nau'i na biyu wanda malam zai mana bayanin sa to sai ce idan ba da kuɗi za ka sai abu ba kaya da kaya ne da a saya wani abu ne da wani abu da a saya kuma kusin kusin ainihin ta'awudun canji shine cinikin kenan ba ni in baka ba ni naka in baka in baka nawa su sai ce to hukuncin sai na zuwa ba'adu bayan nan ba to bayan wannan bayanin a zai ci na gaba ko bai tuka na gaba yace fa in yakun mabi'uha yadan biyat fa inna zaka ja'izun kaifan aqat wa in biyo mabi'uha idan sai da wannan kayan yadan biyadin hannu da hannu ne wato ba ni in baka ganawan gana ka ka ni in baka fa inna zaka ja'izun to wannan ya halatta kaifan aqat biyan da aka kula shi ka bani rigan kai in baka riga ta ga rigan ta waka ta ka ka bani mota kai in baka mota ta wato ka ce mota na da mota ka kenan na da gidanka shago na da shagonka kamar yadda suke cewa me kuke ce masa ne haba kakara ya kan ce ku ya zama a kakara ka akwai ciko a yi ki da ki ki da ki na shago nake magana ba ni kin ba kana ba ciko kenan kakara kuma ya kwai ciko ɗaya daga ciki zai ciko to kaga ya halatta ya halatta a yi wannan ya ce kaifan a ƙaddiyan da ya kulluma mana mutlaka gana ka ganawa muna gani abun yana nan gashi nan ka bani in baka kawai shine ma'anar ya tambiya bani in baka to wannan ya halatta mutlaqan ko su ko ya zama mutamasire da abun ya yi daidai wa da dama iri ɗaya ne wato da abun nan da mota ga ta, duk iri ɗaya ne ba bambanci kaga daidai wa daidai kenan ya halatta ko kuma ya zama ya saba wani ya fi wani ba zai kai dani ni na yadda ba ya halatta don ba daga cikin dukiyoyin da riba take shiga ciki in mun zo kuma abin da ya shafi kuɗi da abinci to shine akwai dokoki shi kuma sai a hana na wani ya fi wani idan cikin ɗaya ne amma duk abin da riba ba ta shiga cikinsa kuma gashi nan shikenan sai a yi canji ko da wani ya fi wani naka ya fi na gidanka ya fi gidana amma na yi ta mu canjin haka ba laifi masarka ta fi tari ka ta fi ta takalmi na fi naka shago na fi naka na yadda mu canja babu efi ko kuma ka bani ɗaya in baka biyu ma in baka riga ta kwade ka bar ka guda biyu motar ta ɗaya motar ka biyu shago na ɗaya ka karɓi shaguna guda biyu nawa duk ya halatta domin ba kuɗi ba ne ba abinci ba ne ba ɗaya mu ce in jinsin sa ne ba za ta shiga cikinsa ya halatta gana ka ga ganawa riga ta ta autuga ranka ta kattani iyalata mu yi canji haka nan motar ka kai abin nan ne pijo ne 46 ni ma oh ka kaga daidai waje da kuma darajar su da halata ko kuma 46 da honda biyan da aka yi da wani ya fi wani ka bani na ka baka na mu yi canji babu matsala a ciki domin ba ya daga cikin dukiyar da riba take shiga cikin ta bare a cikin ka in iri ce ne idan an yi canji ko kuma ya zama abin nan yana da wasu sharuɗai saboda haka gana ka ganawa shikenan sai mu canji ko ka ban ka guda biyu baka mota ta guda ɗaya babu laifi abin nan ya halatta saboda ba wani karari a nan ba wani ishkali ba abin da shari'a ya hana a nan ba ba wani abu da shari'a ta hana ba wani abu da aka hango malamai suka hango na matsala a cikin wannan ciniki ba ni na karin baka nawa shikenan in dai ba kuɗi ba ba abinci ba ko daidai wa daida ko ya saba duk ɗaya ne in dai ga abun in dai abun yana nan to sai ce wa in kun mu'ajjalan wa takhtalif ajnasuhu fama tafabulun ubi wa in kun mu'ajjalan idan kuma akwai ajali ba wato ni zan baka nawa sai kuma naka tsira na a ko kuma su baɗi ma bashi zai shiga a ciki kenan wa takhtalif ajnasuhu kuma jinsinsa ya saba kai naka gida ne ni ko na mota ne in baka mota ka bani gida to fa mata tafadulun ubi ko unif ne unif fa unif ba yi kyaman tafadulun fifiko ba nan ce ko ba a ki fifiko ba juma'a nan ne sau da haka in ji kiman gidanka ya fi nawa ma ba matsala ai gidanka zai kai miliyon goma mota ta ba toke miliyon biyar ba ba matsala jinsinsa ya saba eh, ai ko na ko dukiyar da riba take shiga ciki da ma ai inda jinsi ya saba kan babu damuwa ko wai da fal a ajnas fa bi kaifa shi to mi zaka ne da biyadi ko ko abun nan jinsin ya saba ba matsala ai ko da wani ya fi wani tun da jinsin ba ɗaya ba ne ko da dukiyar da ba take shiga ciki sai suka ce idan ko da ya zama wato izuwa ga ajali ne wa in kun mu'ajjalan idan izuwa ga ajali ne ni nawa ba yanzu ba ne ko naka ba yanzu ba sai an nemo amma wa taktalif janasu amma nau'in ya saba ba iri ɗaya ba ne to ya halatta yi wannan shirki kuma fa ma ta kwabulun kulif ba a kyamaci na wani ya fi na wani ba in dai jinsin ba ɗaya ba zan baka gida kai kuma ka bani mota guda biyu ba matsala ciki ba matsala in karfi gidan gashi nan motocin kuwa sai an je kotono an siyo ko an je lagos an siyo ko an je holland an siyo ba matsala ɗaya bashi ɗaya kuma yana nan an ba da shi wannan babu damuwa babu damuwa a cikinsa saboda jinsin ya saba haka nan in baka wani karfe kai ma kai kuma ka bani tufafi ka bani riga ko yaji in baka wani karfe ko fatanya ko ko magirbi amma naka ba yanzu bane sai zuwa wani lokaci babu damuwa ai jinsin ya saba ko ba matsala ya lata a shi bashi kun gane bambancinsa da wancan idan ba bashi a ciki fa duk yadda ka yi ba matsala amma inda bashi a ciki kuma in daga nan ya nuna mana sai in yi nau'in sa ya saba naka da nawa ba iri ɗaya bane to sai gashi nan ɗaya kuma sai an sa masa ajali bashi ke daga ba za a kawo shi ba damuwa amma ka gan iri da ne na akwai iskali shine mafhumin wannan mafhumin wannan maganan saboda ka ba wani iskali a cikin sa in jinsin ya saba saboda dama ai nawa ba irin naka bane wanda zaka samu in ba irin wannan na wanda na kawo maka bane duk yanda aka samu ma ko ya ka yafi daraja ko na yafi daraja dama in ya saba ya halatta yi haka ne ya halatta yi haka to amma sai ce wa jinsu min zaka bi jinsi lil amat um fihi tafadulun faqat wa jinsu kaga nau'i min zaka daga wancan jinsin wani nau'in daban lil amat kuma izuwa ga wani lokaci bashi ne to mumtani'un fihi tafadulun an hana fifiko a cikin fakat kawai wannan fa na bashi kenan idan bashi ne nawa ina nan zan baka naka kuma sai an jima ga fili na ka karba ka kamin mota Toyota kiran kaza abin nan motan kaza ka faɗi wani abu wanda za a kawo maka na kadara a afwan nan muna magana jinsi da wancan wanda jinsi ya saba mun ce ba iskali amma wannan jinsi ɗaya ne kun fahimta mota ne da mota misali a ce a ce a ce a ce Toyota ne na 2010 kai ma naka 2010 kaga ba su da bambanci ka karbi nawa in karbi in karbi naka ka siyo ta ga ta nan nawa ni tana nan naka kuma so wani lokaci za a je a nemo ta a kawo ko tufafina tufafi na shadda ce gezina yadi goma kai ma naka gezina yadi goma amma sai ka karɓi nawa naka kuma sai gobe za a kawo to idan daidai wa daida ne babu bambanci ya halata wannan amma shadda gezina yadi biyar naka kuma gezina yadi goma ni zan baka yadi biyar sai kuma za ka ban yadi goma amma ba yanzu ba ne sai zuwa nan gaba za a nemo ta zan baka mota toyota 2010 kai kuma za ka ban guda biyu ko kuma za ka kamin 2015 amma ba yanzu ba sai zuwa gaba wannan haramun ne mun fahimta shine ma'ana ne mun fi tafadulun fakat me yasa ya zama haramun kuma alhalin riba baya shigar baya daga cikin abubuwa wanda riba yake shiga me yasa bai halatta in baka shadda yadi biyar nan gaba in za ka biya ni ka kuma ka biya ni da yadi goma irinsa ba me yasa bai kama bai halatta in baka hansa kwaya ɗaya ka biya ni da kwaya biyu irinsa ba ko hula guda ɗaya ka biya ni da hula guda biyu irinsa ba ko littafi guda ɗaya ka biya ni da biyu irinsa me yasa bai halatta ba saboda ai wannan ya koma babin aro kenan ya koma babin aro wancan da muka ce idan ka karfi nawa sai ka damin da za ka damin da irinsa ba tare da wani fifiko ba kaga wannan rancen babu misali a cikinsa yadda na baka haka ka bani kuma in ka dubiyar ne ka damin da dubiyar amma idan na baka kwaya ɗaya nan gaba za ka samin kwaya biyu yanzu na baka aro kuma na amfana kenan tunda jinsin iri ɗaya ne kaga wannan aro ne kawai ba ciniki ba ne da shi ko aro in dai za a biya ka da fiye da abin da ka bayar to riba ta yi shiga ciki ko da a ce baya daga cikin dukiyan da riba take shiga cikin saboda hadisin kullu qarbin jarra naf'an fa huwa riban duk duk rancen da ya ja maka amfani to riba ne ah to me yasa abu iri ɗaya kuma zai karbi ɗaya maka biyu in ba rance bane ah to yin siya ne ya je amfani da nasa guda biyun mana in ya samu ka garance zai amfana da shi yanzu amma nan gaba zai biya ka da guda biyu irinsa wani riba ya ci ka garance ne kenan yanzu ka ba da aro ne kawai ko da kun ambaci abun ciniki ba ciniki bane a shirya ka ba da aro ne kwaya ɗaya za a nemi maka kwaya biyu tun da ko haka ne sai a ce to riba ya shiga cikinsa domin durrancin da akwai riba duk wani aron da aka bayar aka samu fa'ida da aka samu amfani wani daɗi to ya zama riba ta shiga cikin sa kullu qardin jarra nafan fa huwa riban ma ne sun ijma'i a wannan kai ma qurtubi yace walau qabbatan min ilfin wato karin da haka maka din bayan an baka aron abun kai kuma za a kara an azo biyan ka ko da damki ne na ingilisi wato na abincin dabbobi ko da ciyawa ne damki dai za a kara maka kaciri ba haramun ne kaga ciyawa ko ba ta daga cikin dukiyar da riba yake shiga ciki a sai idan aka ware maka wannan aka ce riba tana shiga cikin kuɗi da abinci ne wannan a babin ciniki ne amma a babin aro kuma ba dukiyar da riba ba ta shiga cikin ta in dai zaka ba da rancin wani abu ka amfana shi kenan shi yasa ba a karɓan jingina a yi amfani da abu ba za ka karɓi jinginan gona ka ba dubu goma ka ci gaba da noma ta ba ka kake ci domin ba da dubu goma aro ya jawo maka amfani da gonan yanzu inda za a biya ka inda haya za ka biya za ka ba da dubu biyu kaga yanzu an biya ka dubu goma an biya ka dubu goma sha biyu kenan wannan ita ce kaya kullu qardi jara nafan fa huwa fa huwa riban wannan sai kun dage ku gane illan saboda haka in jinsi ɗaya ne kuma aka yi tafabul aka samu fifiko to sai a ce ba a yadda ba jinsi ɗaya kan wani fa'ida zaka kaga aro ne kenan aka baka kai kuma in ka zo biya maimakon ka biya da guda ɗaya irin wannan shine na halal sai ka ƙara kuma ko ka ba da wanda yake wannan to wannan ya zama ya zama riba saboda haka baya halatta sai ce illa iza taqtalifu al-manafi'u wa ma li bai'in qabla qabdin mani'u illa iza taqtalifu al-manafi'u sai in amfanin abubuwan daban-daban ne abun iri ɗaya ne amma kowanne da irin amfaninsa to wannan ya halatta wa mali bai'in qabdin mani wa ma mani babu abin da yana bai'in a sai da abin qabdin qabdin kafin ba wato ya halatta a baya wannan daga baya kuma a karbi daya wato wannan yanzu da za a ce wannan takobi ne babban takobi irin dawa jini na wuce nan in ya sari abu sara ɗaya kawai ya tafi wannan kuma karamin takobi ne sai ka yi sara uku ko hudu sai kuka yi ciki zan baka wannan takobin guda ɗaya kai kuma ka ban guda biyu irin can ƙanana su ba sunan su takobi ba jinsin su ɗaya to amma amfanin su ɗaya ne wannan sara ɗaya ne kawai ana ce masa ga jini na wuce kafin ma jinin ya zo ma shi ya wuce wannan kuwa sai an sara an ƙara sara kafin a guntule abun ya halatta ka ba da wannan ɗayan an tashi biyan ka baka biyu domin amfanin su daban daban wancan ɗin amfanin su bai wannan ba sai an haɗa biyun kila amfanin sa zai zama kaman guda ɗaya saka nan ko da a ce misali yanzu yanzu mota ne ke a ce misali a ce Honda ce ko a ce Toyota ne amma kaga akwai wannan akwai akwai 2000 ma za zo kuma 2000 an to har a zo an 20 ma wannan motar ce ta zama 2013 ne za ka ba da guda abin nan za ka ba da guda biyu in an zo biyan ka biya ka 2020 misali ko an 60 an 16 kaga zai zama za ka iya sayan guda biyun kaga wannan amfanin su ya zama amfanin da wannan za ta maka wannan ba za ta ba maka ba to shine in amfanin ya saba to kaga wannan babu wani matsala dama kaman ma jinsi ne daban-daban sai zama kaman nau'i ne daban-daban dama in nau'i ya saba kuma ya halatta kama da ɗaya baka baka guda biyu kun fahimci inda haramun in ta shiga saboda haka haramun ba ta shiga saboda jinsi ɗaya ba ne ba don riba ba ne ba don yana cikin dukiyar ba ta shiga ne saboda abun zai koma wa aro ne to in ko aro ne jinsi ɗaya to ba ba ka ainihin ba za ƙara maka aro ne to amma jinsi ya saba kawai an san ciniki ne wanda yana buƙatan na wannan wanda yana buƙatan buƙatan na wannan ne to sai ya zama ya halatta to da yin amfani ya saba ya zama kamar jinsi biyu to wannan kuma ya halatta a yi fifiko saboda ko dama dukiyar da riba take shiga ciki ya halatta a yi Ai fifiko amma in amfanin ɗaya jinsin ɗaya to ba za ka ba da ɗiyan an tashi ɗaya a baka ka baka biyu ba saboda ai kawai kawai rance ne yana buƙatar amfani da abun yanzu ne karanta masa shi kuma nasa bai zo ba in nasa guda biyun suna nan don Allah zai karbi naka ɗaya baka biyu ne kaga bai zai karba ba to wannan rance kai za ka amfana da wannan wannan rancen shari'a ta ce haramun ne sai ce wa bai'u kullin ja'izun Bilmali mali alal hululi wa ilal ajali wa bai'u kullin sai da kowanne daga cikin su wato daga kadarori kowace kadara ja'izun ya halatta Bilmali da dukiya ya halatta ka da kuɗi ka tafi kadara ko alal hululi a bisa yanzu yanzu ga abun wa ilal ajali da kuma zuwa ga ajali ko yanzu a baka kuɗin ko sai gobe ya lati ka sai da kadaranka da kuɗi ko kuɗi a hannu ko bashi ba tare da wani sharaɗi ba sau da haka gida ne ko mota ko riga ko keke ko hanset in baka kuɗi kawai ka bani ko kuɗi a hannu ko bashi shine abin da ake a kasuwa kenan ko wanda ya kasa kayan a kasuwa kuɗi za a bashi a karbi a karbi daya wannan ya halatta ko ka sayar bashi ko ka sayar kuɗi a hannu babu sabani a tsakanin malamai mun fahimci wannan to yace wa man yuqallib ma yufitu shakala lam yadman illa haythu lam yuzallahu wal bai'u ja'izun ala an yuntaqal fi mawdi'in akhara in hudda al amad wa bai'u ma yuhalu zatan bi riba bi thaman al baqi aw al alima ba wa ma yusabu annahu yaquta aw annahu zujajatun manhuta ويظهر الأقص بكل منهما jaza bihi qiyamu man tazallama wa man yuqallib wanda ya jujjuya ma yufito shakala abinda kalansa yake wato ka ka zo kana kallon kada ka saya? sai fashi ko ya yagi shine ma'ana abin da zai kukutar da nau'insa to lam ya zaman ba zai biya ba illa haisu lam yudallahu sai dai ba masa izinin ya juya abun ba kun fahimta ka kasa kayanka tangaran mukaddara tangaran ne to ne ce ya wannan tangaran din ya yake ne sai ke duba mana dauki ka duba sai ya daga yana daga sai ya fashe to ba zai biya ba kayan shi yake da asara ba ba shi izini ma? ya ba shi izini ai baraka biya da izini wa jawazul na nafi zaman na maka izini kai amfani da abu to kuma baraka biya ba mun fahimta to amma da ya zo. kawai bai kama izini ba abu an kasa shi kawai na zuwa sai jawo shi kawai sai fashe to nan sai ya biya ka ai baka ba shi izini ya dauka ba Yadi yaji ne ko a tamfa ya wannan zanin ya yake ne bude shi mana sai bude garin budewa sai yage kare biya ba amma na zuwa ne ya dauko ya ware haka sai yage to sai ya biya ka ai baka ba shi izini ba to ko me haka ko takalmi ne guda mana wannan zai daidai da ni guda mana kana gwada sai barke kawai to ba ka biya ba a dauko maka wani mai kyau ka biya sai ma nan ba ba ne inganci ba ne amma kana zuwa ka tafi da kamar nan sai ka zura kawai ba ba ka izini maka farka shi to za ka biya idan shi ya yafe maka to da haka izini yana kore biya rashin izini kuma zai sa ka biya to shine ma'anan wannan wa man yuqabli ma yufiti shakala duk wanda ya jujjuya abun da wato abun sayarwa wanda yana iya kubutar da kalansa yadda yake ko ka je ka zubar masa da soƙoro zuwa kan farshar da ka ga wannan ka abin nan ka biya to lan ya zama zai biya ba in dai ma illa haisu lam yuzallu sai dai in ba masa izini ba ma'ana an masa izini ba zai biya ba in ka ya biya ba a masa izini ba ne kun fahimci wannan za ka in ka je wajen ka mutum ka nemi izini kafin abin nan ka bude ka dauko turare wai za ka fesa ka dan jika ni da sai kan ya fashe kawai sai watsi ya je to ka dubu talatin mai tsada ne turaren za ka biya amma ya wannan turare ha ah, rike mana ka dan fesa ka ji kanshin sa mana sai karba sai fashe to mai turare fashi zai asara da wannan saboda haka duk abin da ba izini za ka biya wato mai siya shi zai biya abin da akwai izini kuma wanda ya abun nan shi zai ɗauki asara ka shi da rikicin asara kun ce wannan zan kuro da rikicin kasuwancin ku na'am yace wa bai'u wal bai'u ja'izun ala an yuntaqad fi mawdi'in akhara in huddal amal wal bai'u ciniki ja'izun ya halatta ala an yuntaqad a karɓe shi fi mawdi'in akhar a wani wurin daban in huddal amal idan an iya an iya kan lokaci wato cinikin kadara ake nufi ba ya halatta ka sai kadara ya zama ba za ka karɓa a nan ba a kai maka wani dari misali yanzu sai ka je ka sayi masara a gombi yau shi kasuwan gombi take ci ne juma'a sai ka ce to ba zan karɓe ta a nan ba za ka kawo min son ne son kuma ran yaushe ne ne ranar ladi kaga ina da manufa kenan in ka kawo mini son zan sai da ita a son ne ni ba na son ajiya ne to sai ka kawo ta son sai in karɓa hin Ya halatta amma a yi ajali ran ladi ka kamin ita kaso amma ka sai da kadara ka sai kadara sai ka ce to baran karba ba sai wani lokacin a aka ce ba yadda ban zai cutu wanda ya sayar in zai ta maka ajiyan kadara ne ai kadara ba kuɗi bane saboda haka zai ta ajiya to har yaushe kaga ba sa ajali ba kenan sai an sa ajali to idan aka sa ajali kuma ka ce mini ka siya a gombe ranar juma'a ko zan karba a sauran ladi sai na kai kai ajime ta kake sai na kai ran ladi sai na maka waya ga kayan ka na ka maka son kika ka ce a ah, kai ni baran samu zuwa ba ka koma da shi sai rana sai rana a teyo oh. ko kuma sai a kasuwan kaza sai ka ce san baka yadda ba a nan dole a tilasta masa karbi kayansa kun fahimci wannan yanzu idan ka kawo masa sauran ranar ladi sai ya zai karba ba kaga dole sai ka koma da shi gombe ko ka nemi inda za ka ajiye a mason kaga ka faɗi kenan ya saka wata sungulla to anan in an kai wa alƙali sai tilasta mutumin nan ko dai zai karba ko ya sa wakilin sai karba in ko ya yi aka yi wata ɗawainiya sai ya biya wannan ɗawainiya sai ya biya damage ko zai biya damage saboda haka a ƙa'ida za ka je ka karba a wancan a wancan wurin kaga saɓanin abin da yake na kuɗi ka ce to zan zo in karba kuɗi ba yawo da su za ka dinga yi wa to amma su ɗin ma idan yawo da su za a yi misali kuɗi ne an sai da kaya sai ka ce to amma kuɗin ba zan karɓe su ba ka kamin su son sai ka su ranar ladi kawai miliyan biyar ne haka a jaka haka dole ka je ka garba nan idan ya ce a ah, ni ba na so su sai ran kaza dole a sa masa don garin mai da su ɓarayi kuma suka suka suka suka yi masa fashi ba ko kuma zai nemi shago ne ya ya kulle su kaga dai ya sha wahala kenan to wannan ita ce ita ce ka'ida ta sai da kadara ya halatta ka sai da kadara ka karɓe ta yanzu ko kuma ka ce ba yau zan karba ba sai ran kaza amma a sa ajali ran da za karba ko a garin ko kuma a wani ko a wani garin ya halatta sai ce wa bai umma yujhalu zati birriba bi samanil bakhsi awil alima ba wa bai cinikin ma yu'lamu zatan ma yujhalu zatan ko abinda ake jahiltan sa wato ba a san kimansa ba gashi abu nan ka ganshi. shi amma ko baka san kimansa ba to ya halatta abun nan eh, din riba da yarjejeniya bi samanil baksi kai cinikin da kuɗi ɗan kaɗan awil ali ko kuɗi mai yawa ma ba, cinikin ya shuɗe mana ya halatta wato ne yana da bambanci da bai ulma jahul ku fahimta cinikin abun da ba a sani ba kwata-kwata haramun ne ka ce ina da wani abu a gidana nawa ta ka shi wannan haramun ne saboda garri manzo Allah ya hana cinikin garari ina da wani abu a jifuna nawa za ka saya haramu ne amma mai juhalu ana nufin mai juhalu kimatu hu anan abinda aka jahilci kimansa ni ne na kawo maka wani dutse sai ce nawa za ka sai dutse nan amma da ni da kai duka ba mu sai kimansa ba ni dai ga dutse kawai ko ko lu'ulu'i ne ko marjani ne ko ƙwaranda ne ko wani fan dutse ne kawai wanda bai da daraja ba ni ba sani ba kai baka sani ba sai ka sai shi ko ka sai shi da kuɗi dan kaɗan wato ka ce to na saye shi ɗari biyar ko kuma ka saye shi da kuɗi mai yawa Ka ɗari biyar kan ka kaddara dutsen ne kawai ko ka saye ka saye shi da dubu ɗari ka kaddara mai kenan zinari ne ko azurfa to ya halatta kuma in an yi tikitin ma ba ya shuɗe me ma'anan ya shuɗe ba ka isa ka dawo ka ce mai maka da kuɗinka ba kai da ka ganshi sai ka zaci zinari ne sanda ka je gida bayan ka siya dubu ɗari da ta gida ka jawa kawai wannan dutse ne kawai ko kulli ne ma wanda ai kulli ne kai baka san kulli ba gaba da kiman sa bai wuce dubu biyu ba ko ka siya shi dubu ɗari ba dama ka koma wajen mutumin nan ka ce me maka da kuɗin ka bai yiwa don ai bai ce maka dama zinari ba ne kai ne ka kaddara haka din mun fahimta to kaga abin nan saman ali kenan in kuma aka saye shi da ɗari biyar an kaddara dutse ne don kai ba baka san me bane kila san za ka baka ko kuma ka je ka ɗauko shi abin nan ba kyauta bane ka je ka ɗauko shi a wani wuri ne baka san ma me kimansa ba to sai ka zo sai da shi sai aka saye shi da ɗari biyar sai da ya je sai aka ce ai wannan lu'ulu'i ne aka ce dubu ɗari ne za a kai ji a yi sai da shi dubu ɗari ya ci halal malak ba dama yanka ji labari ka ce ka ni ba ban ɗauka ma lu'ulu'i ba ne ban ɗauka lu'ulu'i ba ne ni na ɗauka dutse ne kawai ban ɗauka ban san kimansa ba ko ka dama ka ce mayar maka da kayanka ko kuma mayar maka da kuɗi zai yiwa ciniki ma ba ya riga shuɗi mun fahimta a nan mai sai da mai sarwa duk ba wanda ya san kiman abun amma dai ga abun kowa ya gan shi ko a yi halatta ko ƙasa ne ka sai da ba sai da ƙasa ne ya halatta ana sai da dutse ku riƙe wannan da biyu wa ma wa annahu ya ƙuta? ko annahu zujajatun manhuta abunda ake sayarwa annahu a bisa zato cewa na abun ya ƙuti ne marjani ne lu'lu'i ne kaga abu mai tsada kenan Au annahu zujajatun ko kuma wata kulba ne manhuta abun kerawa kaga ba abu ne mai daraja ba kenan ko kaga ƙuti nawa da aka sai ƙutun nan kaga abu ne mai daraja shi a zatonsa ya kuti ne doluyi ne ko kuma nawa za ka sayi kwalban nan shi a zatonsa kwalba ne wa yazharu al-aqsu bi kullin minhuma sai aka si ya bayyana ga kowanne daga cikin su sai zama sai ba hakan bane ya kutun nan da gaba da a cikin wani dutse ne karar imani ko na fiye shi da daraja dubu hamsin a tsawon dutse dubu ɗaya ba kwalban nan da ka faɗa na gaban nan cewa kwalba ne ni na sai da ita wannan mai cewa na sai da ita a matsayin kwalba ne dubu ɗaya a sai ya lu'ulu'i ne ban sani ba kimansa dubu hamsin ne to sai aka cin ya bayyana to sai ce jaza bihi jaza ya halatta qiyamu man tazallama Sayuwan ko kai ƙaran wanda yake ga an zalunce shi bihi da sababin wannan ciki ya halatta kai ƙara kun fahimci wannan wato kai ne baka san lu'ulu'i ba sai aka zo aka baka kyautar lu'ulu'i kai ka dauka dutse ne abin nan ka dauka kwalba ne sai ka ce malam nawa za ka sai kwalban nan sai ce na sai ta dubu daya ce na sayar maka sai inda ka je gida aka ce ai lu'ulu'i ne to ni da na sayar ina yanzu baka kwalba ni ba ya halatta ce kai na fasa ai kwalba na ce maka matsayin kwalba ka siya kuma ya bayyana ba kwalba ba ce. da ni da ka dumin kwalba saboda aka kawo kawo abin nan kawo kwalban nan miyar maka da kuɗin ka kai kawo lu'lu'in tun da ta a matsayin kwalba haka nan kai mai siya abun kwalba ne ko dutse ne sai aka zai ka ce malam nawa za ka sayi wannan wannan wannan yakutin ka sai shi a matsayin yakutu ne lu'lu'i mai tsada ko hamsin ko dubu dan da ka je gida sai bayyana cewa dutse ne to nan ya halatta ka miyar masa da kayan sai miyar maka da ka me yasa saboda anan duk sun fi kaza ne a can kuma ba wanda yake kaza ne a matsayin dutse ne kawai kun fahimta nan kuma wannan ya ce ya koti a matsayin lu'ulu'i ya sayar maka kuma ya bayyana ba lu'ulu'i ba na ya kuka ko da shiru yayi nawa zaka sayi wannan abun ko nawa ka sayi shi ba matsala amma tun ya ce maka ya lu'ulu'i ne to in fa ya bayyana ba lu'ulu'i ba zaka dawo in yace ma zinari in ya bayyana ba zinari ba zaka dawo haka ne na sayar maka zinari a matsayin dutse ni amma ne kyauta ne a sai ban san darajansa ba sai ka saya matsayin dutse sai aka ce mini ai wannan zinari ne sawa'un ka sani kai ko baka sani wanda ka saya ka ce ayin kuskure ni na ce maka dutse ka ce eh ka yadda dutse ne ka saya haka to ba dutse bane zinari ne ka zo mu sake ciniki ko kan firmi da kana wannan ya halatta duk wanda yake ga bai gamsu ba shine man tazallama wanda yake nuna an zalunce shi ya halatta jojin alkali kuma alkali ya warware wannan cinikin amma kaga in ba a ce kaza bane alkali bai zai warware ba duk wanda ta ta kawai ta hau kun fahimta to sai fasalun fi bai'i ta'ami fasali wajen sai da abinci mun yi bayani akan usul da urud yanzu kuma sai maganan abinci yau abinda ba faɗa ba na sai da kadarori ne ka tambaya kai in mun gama karatu fasalun fi bai'i ta'ami fasali dangane da sai da abinci menene abinci ne gero masara dawa shinkafa alkama wake wanda ba su ne abinci ba abin da ake ciyo da kullum kenan shine at'am shine at'am alqut to wannan zai mana bayanin ya ake sai da ya ake sai da abinci domin sai da abinci shi kuma yana da ainihin nasa nasa sharuɗan yace albai'u lit-ta'ami bit-ta'ami hunatana juz'in min al-harami wal-bai'u lis مثلا بمثل مقرن يدبيا والبيع للتعام قبل القبض ممتنئ ما لا يقم عن قرض والجنس بالجنس تفاضلا مني حيث اقتيات وادخار يشتمي وغير مختات ولا مدخر يجوز ما تفاضل كالخبر وفي اختلاف الجنس في الإطلاق جاز مع الإنجاز بالاتفاق وبيء معلوم بما قد جهلا من جنسه تذابن لن يقبل albai'u li ta'ami bi ta'ami sai da abinci da abinci wato sai da masara da masara ko gero da gero ko masara da gero wake da shinkafa wato sawa'un jinsin su iri ɗaya ko jinsin su ya saba duna tanajuzin idan ba yi gaggawan bayarwa ba ba a ba ba ba ni in ba ka aka yi ba ilal harami yana daga cikin haramun kun fahimci wannan wato idan za ka sai da abinci da abinci masara da masara gero da gero shinkafa da shinkafa wake da wake kaga wannan ba iri ɗaya ne duk abin da aka bayar ko kuma ya zama masara da wake ko ko shinkafa da gero kaga ya saba ko to in dai ba hannu da hannu aka yi ba ko haramun ne shine nan tanyajus gaggawa ka bani in baka ya zama inda muka kulla cinikin ka bani nima ma na baka ka bani naka na bawa na baka Ka kaga sabanin inda kuɗi zan saya ko zan iya sayan masaran ka tana fito da kuɗi sai rana a cewa maka kamin ita amma na muna nufin nawa masara naka masara ko nawa gero naka gero da wannan in dai ba a samu tanajis shine gaggawan bayarwa bayan cinikin ba to wannan haramun ne shine in ba a samu yadan jirgin ba shine hannu da hannu kaji bangare ɗaya kenan wato kenan riban nasiya ake cewa nan riba ta jinkiri tana shiga cikin cinikin abinci da abinci ko da a ce jinsin su ya saba ba sai nau'in su shige ba ko nau'in ya saba in dai ba yi hannu da hannu ba to riba ta shiga ciki duk da cewa ya halatta in nau'in ya saba ka ba da buhun wake ɗaya ba ka buhun masara biyu misali sai ce wal bai'u li simfi bi simfihi warat mislan bi mislin muqtaban yadan biyar wal bai'u ciniki lissinfi ga nau'i bisimfihi da nau'in sawarat ya zo mislan bi mislin wato misali da misali in dai nau'in sa iri daya to sai ya zama daidai wa daidai kwano goma kwano goma buhu ɗaya buhu buhu biyar buhu biyar buhu goma buhu goma wake da wake shinkafa da shinkafa masara da masara yace muktaban kuma yana mai hukunta yadda biyar hannu da hannu kuma a bayar taki fahimta wannan kuma ana magana wanda jinsin su yake daya to shi sharaɗin guda biyu ne ya zama daidai wa daida kuma ya zama ka bayar take ni ma na bayar take bayan ciniki in kuma jinsin ya saba to sharadin tsaye ne ya zama yanzu ka bani amma za a iya saba in ka ɗaya ka ban biyu ko goma ma in ka ɗaya amma ya zama yanzu za a yi muna gama cikin ka bani in baka shi an yi jinkiri to nan ne haramun yake shigowa to shine riban riban nasiha to kaga ka samu kalman asinfu da al-jinsu a can duk ma'anan sa ne can wa jinsu bin jinsi nan kuma wa bai'u li sinfi bi sinfi su da sinfun da jinsun da nau'un duk ma'anansa da nau'o'i yake nufi da zarbun duk ana nufin nau'o'i to me dalili akan cewa abinci bi tana shiga cikinsa daidai idan ya zama hannu da hannu ko kuma ya zama daidai wa daida hannu da hannu idan jinsinsa iri ce ne wato nau'insa iri ɗaya saboda hadisi ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito bukari ya rawaito makamancinsa manzon sun ce az-zahabu biz-zahabi wal-burru bil-burri wash-shariru bish-shariri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in يدا بيد وإن اختلف هذه الأجناس فبيئوا كيف شئتم إذا كان yace kaga an fara da kuɗi na na ɗauko alburu bil buri saboda shine muhallin sha amma asalin hadisin azab bi zabi wa tu fiza kuɗi da kuɗi da ta zama daidai wa daida in ji iri ɗaya ne daidai wa daida kuma a bayar take in kuma jinsi ya saba za a iya wato sai da dala da naira da yawa ko kuma sefa ka ba da naira da yawa baka sefa amma ya zama take kana bani ina baka wato muna cinikin ka bani in baka to nan muna magana akan abinci yace wal buru bil burri shine abin nan eh, alkama alkama da alkama in zaka sanya ta da shi'ir da shi'ir shine acca da dibino da dibino gishiri gishiri to wannan dole sai ya zama daidai wa daida kwano ɗaya kwano ɗaya kwano bakwai kwano bakwai buhu ɗaya buhu ɗaya buhu goma buhu goma sai ya zama daidai wa daida shine mislan bi mislan ko ce sawa'an bi sawa'in karfafawa ne sannan kuma ya zama yadda biyadin hannu da hannu inda za ka za a baka wake buhu ɗaya wani kuma ya baka buhu biyu ka ba da ɗaya shi ya baka biyu da an shiga riba kuma ko da wannan jan wake ne wannan farin wake an san darajar su ba ɗaya ba ne ko da halatta ba misali jan wake a ce dubu sittin ake sayarwa shi ko farin wake a ce dubu talatin ka ba da farin wake buhu biyu a baka jan wake buhu ɗaya haramun ne saboda duk sunan su wake ya halatta sai dai ka je ka sai da ɗan waken ka buhu ɗaya ka ɗauki kuɗin ka sai farin wake buhu biyu ko ka sai da farin waken ka buhu biyu ka ɗauki kuɗin ka sai da ɗan wake ka sai jan wake ɗaya in shi kake bukata saboda manzo sa wani ya kawo masa ibinon haiba. ibino mai daɗi ana ce masa najib suna ibino Jami, Jami. Me ya ce ji daɗi sai ta ha ibino khaibar haka yake da daɗi sai aka ce a'a ba duka bane akwai jam'u Kuna ba da kwano biyu na jam'u suna dibino ne sai mu sauki sai mu sauki kwano ɗaya sai ta karku sauki wannan riba ne kar ka yadda ka ba da kwano ɗaya saboda wannan ya fi daraja ka karbi kwano biyu na wancan yace ku je kasuwa ku sai da jam'un ku wannan dibino wanda bai kai janib tsada ba ka sai da kwano biyu sai kuɗin ka ɗauke su sai ka sai janib kwano ɗaya to haka nan ka je ka sai da waken ka buhu biyu ka je ka sai buhu ɗaya amma ba za a canja maka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce haramun ne sannan kuma ya zama yadda jin hannu da hannu muna gama ciniki ka bani in baka ka bani in baka Sau da haka ya zama jinsin sa ɗaya ko mene irin abinci ne kuma in kalan sa ɗaya ne nau'in sa daya ya zama daidai wa daida kuma bani in baka baran baka nawa yanzu sai gobe ka bani ko an jima ba a an hana wannan don riba ta shiga riban nasi'a ta shiga riban jinkiri don a can ba an ce maza dole a samu jisu sai manzo su ma ce wa in ikhtalafa hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyadi idan jinsin ya saba nau'in ya saba ku sayar duk yanda kuka ga dama in hannu da hannu ne wake ne da kai ni kuma masara sai ka riga masaran ka bude in baka wake abin nan masara buhu biyu in baka wake buhu da ka wake na bude ka ba masara buhu wannan halatta tun ya saba gero da shinkafa shinkafa bude gero buhu biyu duk yanda aka yi ko da ya saba kwano uku kwano biyar duk ya halatta in jinsin ya saba nau'in ba iri ɗaya bane na abincin to ya halatta amma ya zama ka bani in baka take muna gama ciki ka bani in baka amma babu jinkiri in an yi jinkiri kuma riba riba ta shiga a ciki wannan hadisi shine hadisin muslim shine ke bayanin yadda riba take shiga a cikin wato harkan abinci da kuma harkan kuɗi za mu zo kan na kuɗi insha Allah to sai yace wal bai'u mumtani قبل القبض ممتنئ ما an يكون عن قرض والبيع شنيكي للطعام ga abinci sai da abinci in nace abinci kayan abinci ba karo ne tamanin to da aka tuka nake nufi da shinkafa da ba da ba tuka nake magana ko to ba wato kayan abinci kenan gero dawa shinkafa da alkama da sauransu wal bai'u sayarwa li ta'ami ga kayan abinci qabla al qabdi kafin a karɓa. wato ka sayi abun ka karɓa ba kuma ka sayar mumtani'un haramun ne malan yakun an qarbi matikan ba rancin abincin za ka bar a mayar maka da abinci ba kun fahimci matsalan idan ka sayi masara buhu goma ko kwano goma to haramun ne ka fi da ita tana hannun wanda ka sayarwa ba sai ka karba kai wanda ka fi a sa kai sori haramun ne ka fi da ita tana hannun wanda ka fi a sa kai ka karba in ka karbe ta ta shiga hannunka sai ka me sai ka fiya idan na kirgawa ne ka kirga adadin ka tabbatar ya cika idan kuma ba na kirgawa bane na aunawa ne sai ka auna misali a ce kwano goma ne ko ashirin ka siya to sai ka karba ka auna ya cika kwano goma ko ashirin kafin ka siya in kuma buhuna ne buhu goma sai ka karba ka kirga ya shiga kafin ka siya wannan saboda hadisin muslim manzala sun ce man ishtara ta'aman fala biyu, hatta yaktalahu akwai ruwayoyin hatta yahu ya karba ya guda hatta yaktalahu duk wanda ya sai abinci kayan abinci bai halatta ya sayar ba har sai ya auna shi kaga sai ka karba kenan hatta yahu sai ya karba ya auna hatta talahu sai ya auna kaga wani ya fito a fili so da haka sai ka auna kafin ka sayar duk wanda ya sai abinci baya sai da abincin har sai ya karbi abincin in kwano kwano ne sai ya auna kafin ya sayar in bona ne ya kirga kafin ya sai da shi kafin ya sayar in kwano ɗaya ne kuma a gwada a ga kwano ɗaya ne sannan sai ya sayar amma bai halatta ya sayar abin yana hannun wanda ya sayar masa ba Sosai sai ma da ya ce illa rauri ne mumtani ma lan yakun an karbi matakar bai zama rance ba me ma'anar rance na sayo shinkafa kwano goma sai ka ce to Allah ranta miki kwano goma nan zan biyar maka kwano goma rana a tau sai ka ce to je ka ka karba wajen wani sai ka je ka karba ko baka karba ba shi je ka karba ya amfani da shi me yasa wannan ba ciniki bane taimako ne ba za a ce sai ka auna ba saboda abin da ya sa shi harkan ciniki an yi rikici wajen wa za a koma in baka karba ba za koma wajen mai siye ne ko wajen mai sayarwa dole ka karba in ka karba ka tabbatar in an samu matsala wurin ka za a koma in ba karba ba kuma dama matsalan ko an yi asara ma wancan ne yake da asara kun fahimta to shi yasa sai ka karba ka sayar amma idan taimako ne ya zama kamar wakilin ka ne kawai je karbo maka ya auna in bai shiga ba a mayar masa shine ma'ana an karbin akwai karin abu biyu wanda ke ya kara su au tauliyatin ko kuma mayar min da kuɗi na zaka yi na siya na sayi buhun shinkafa wajen wani dubu ashirin kai mu sa shinkafa ta tsada ba ko ba da ke tafi dubu ashirin din ma a ba to ta dubu ashirin da Allah dubu ashirin sai ga ce ni wallahi ba da shinkafa na rasa inda zan yi sai zan da zan sai shinkafa ne sai na siya a wajen wani dubu ashirin to miyar ma da kuɗin ka ban karba to miyar min sai ka bashi dubu ashirin din tun baka tun bai karba ba sai ka je ka karba a can din kuma an karba ko shi ya karbo ya ba saboda anan ake ba ya yi ciki ciniki wani in ciniki ne sai an karba da hadisin ya ce ilasta ta ta'aman ta in ka saya idan ka in ka ba wani ya biyar maka da kuɗi ba don wannan ba sayarwa ba ne don baka ci riba ba shi ne tauliya kenan wannan ya halatta ya mayar ma da kuɗin sai ka karba ka bashi kuɗi je karba au ikalatin ko kuma ikala shine zobe ciniki mutum ne ya sayar maka da kayan abinci baka karba ba sai ce wani da Allah kai hakuri in yar maka da kudin ka bar mini kayan nan bai na nayi na daman sai da shi ya halatta ka karbi kudin tun baka karbi kayan ba sai ka karbi kudin sai rike abincin ba matsala wannan ma ba tsarwa bane ko don kudi ba a cikin sa taimako ne kawai kamar zaka taimake shi ne da yayi na dama kaga ana magana ciniki tun da hadisin yace idza ta ta ta'ama in ka siya to a akan in ka siyan mafhumul mukhalafa idan ba siya bane fa fala tabihu kai kar ka sai da shi ka biya ne amma sai ce fala biyu kar ka sai da shi to in ba sayarwa zaka yi ba za ka bayar sai ka karba aro ka bayar sai ka karba biyar min da kuɗi na ka karba dala idan biyar maka da kuɗin ka in rike wannan abin da abincin da na sayar maka ci gaba da rike shi ba ni kuɗi na kaga wannan babu riba a ciki to shi ya ce fala biyu ne kar ka sai da shi mun fahimta wannan matsalan kenan matsala ta biyu kuma malikiya sun takaita akan abinci kawai amma duk wani kayan da ka saya ba sai abinci ba ba ka sai da shi sai ka karba duk wani kaya da ka saya wanda za ka sayar to ba ka saya wajen mutum ba za ka sayar ba ka karba a'a ko kai ka karba ko wakilin ka karba ya karba maka in ka karbe shi shikenan in wakilin ka ka tura ya karba ma ko bai iso wurin ka ba ya halatta ka sai da shi amma ka sai ka wajen mutum baka karba ba bai halatta ka sai ba sai ka karba wannan kuma dalilinsa shi ma hadisin da imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Abdullahi bin Umar yace na sayi mai a kasuwa zaitan na ce zaitun kamar man gida kenan samnin kuma irin man shanu da tsirrin mai yace na sayi mai a kasuwa kitatu zaitan fi suqi فلما استوجبته لقيني رجل فاداني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذرائي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تجده حيث ابتعته حتى تخوذه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع سلو حيث تبتاع أن تقاع سلو حيث تبتاع حتى يخوذه التجار إلى رحاله yace مي sai sai wani mutum ya zo layin da na tabbatar da na gama cinikin sai wani mutum ya zo ya bani riba ya to nawa za ka sayar mini sun ta kasa ni kuma zan baka riba ya bar riba mai kyau yake sai na yaniya in buji mutumin mu yi haka don an yi haka to an sayar kenan ko ba magana ba yace na yaniya da masa haka sai wani mutum ya ganni sai ya ya bugi kafada ta shikenan sai abin nan sai sai ga zaidu zaidu bin sabit sai shi zai dubi sabit ne yana taba ni ya rike fira'i na da na juya ta naga zai dubi sabit ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ce masa karka sai da shi inda ka fiya har ka karba ta kai wurinka karka yadda ka sai da shi sai ka karba yace saboda manzala sa sama ya hana a sayi kaya a sai da kayan sayarwa an tuba a silau a sai da kayan sayarwa hatta ya hutu jaru ila rihalin Haske sai kasuwan da suka sayan sun karba sun karba sun sun kai shi zuwa ga muhallin su sannan sai su sai da shi amma nan muhalli ba ne sai ka dawo da shi garin ku bai zama dai yana wurin ka don shi ne ainihin abin nan sirri to da haka sai ka karba kenan wannan hadisin ingantacce ne imam muslim abin nan Ahmad rawaito shi da Abu Dawud kenan duk abin da ka saya ba za ka sai da shi ba sai ka karba kuma yanzu da za a ce yanzu ka sai abu baka karba ba sai abin ya kone wa yake da asara ko aka sace wanda ya sayar maka ne to ba ka cin riban abin da baka daukan asaran sa mun sha faɗan wannan amma in ka karbe shi ya halaka kai ne da asara to za ka iya sai shi kuma za ka ci riba za ka ci riba ina fata mun fahimci wannan da ka duk abin da ka saya ka yadda ka sai da shi sai ka karba ko ka wakilin kai karɓo maka ko kai ka karba ko mota aka bayar a kawo maka kai da a a wannan motan motan mai direban ya zama wakilinka wa ina za a kai maka kai mini abin nan kofar wambai ko a kai mini abin nan singa ko tashan kaza a je a kawo min in an kai su sun fita ai yanzu ka ce a kai maka ya ga wakilin ne karba ya halatta ka sai da shi ko yana fito a wani gari ya halatta ka sayar amma baka karba ba ba za ka san shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana gashi nan hadisi ne na Ahmad Abu Dawud da kuma ingantaccen hadisi na fata mun fahimci wannan karatun shi ba muni بالجنس qiyatun wa jikharun yashtami wal jinsu shi abunci idan nau'i ne jinsi da nau'insa tafadulan a sai da shi kuma wani ya fi wani muni an hana haramun ne ya mun bayanin sa ba ko jinsin sa daya nau'in sa daya wannan kwano biyu wannan kwano ɗaya haramun ne shine ma'anan mu ne amma me yasa Malam ya kawo shi anan yana son ya gaya maka irin kalan abincin da wannan haramci yake shiga cikin sa Ya sa ce haisuktiyatun ta yanda zai zama abinci ne da ake cin sa yau da kullum kenan akwai iktiyati a ciki akwai abinci da ake cin sa yau da kullum wadda da kuma ajiyewa yana iya karban ajiya bai lalace ba yashtami suka haɗu wato abincin da riba take cikin sa ya zama yuddakar wa yuktatu ana ana iya ajiye shi bai lalace ba zai dan dade kan ya lalace sannan kuma ana iya mai da shi abinci yau da kullum wannan shine riba take shiga cikin sa amma in ba haka ba riba ba ta shiga ciki yanzu kaga mutum misalin da kuka su masara gero dawa wake duk ana ajiyar sa kuma ana iya cin sa yau da kullum yau gobe ka dafa jijima ka dafa ya maka a matsayin abinci to shi yasa dole baraka wani ba zai fi wani ba kuma sai ya zama na wato ya tafiya dan hannu da hannu ina fata mun fahimta to wannan sabani ne da mazhabobi wasu malamai suka ce in dai ana auna abincin wasu mazhabobi wasu suka ce yana da dandano malikiya suka ce a'a idan yana iya karban ajiya yana zama abinci yau da kullum kuma wannan mazhaba ita ta fi jayi saboda ai manzo ya yayi misali ya ce alburru bil burri ko alkama tana karɓar ajiya kuma ana iya abinci da ita yau da kullum sha'ir haka to da haka duk abubuwa ne da yau da gobe ake cin su da tibino abincin larabawa da sauransu to da haka shi yasa aka ce amma to sai in yana da wannan illan kenan idan ya zama na ba irin wannan bane to ba ta shiga ciki shine ma ya mana a gaba yace wa ghayru muqtatin wala muddakari yajuzu ma tafadulin kalkubari wa ghayru muqtatin in dai ba abin ake cin sa yau da kullum bane a matsayin abinci ba wala muddakarin ba abin da ake ajiyewa ba ya juzu ya halatta sai da shi ma tafabulin ko da ko kalkubari kaman khabarawat wato korra shine kaman karkashi kaman alayyaho kaman yakuwa ya halatta gaba da yakuwa buhu daya wani ya baka buhu biyu alayyaho buhu daya buhu biyu ko da za a yi jinkiri ba ba za dan wannan abu ne da ake cinsa yau da kullum ba haka yi irin su tumatur wanda ba karɓan ajiya haka nan kayan marmari irin su lemo su ayaba irin su mangoro irin su abin nan goba da sauransu duk irin kayan marmari dai wanda ba abinci da aka samu a yau da kullum a matsayin abinci ba to shi wannan wani zai iya fin wani ba matsala ba ne sai ba da kwano ɗaya nan wannan kwano biyu ko buhu ɗaya wannan buhu biyu babu matsala a ciki saura ci biyu sai na ƙarisa وفي اختلاف الجنس بالإطلاق جازم الإنجاز باتفاق وفي اختلاف الجنس إن جنس يتابع بالإطلاق سكباب قيدي كون إرن أبنتيني جاز يا حالتا أسيد شي مع الإنجاز إن دي ينزوز أبار باتفاق لحظوة معلمين وتشيني إذن كلام أبنتيني يتابع wannan gero wannan dawa shinkafa wake ya halatta a sayar inda za a bayar take shine injazi tare da gaggautawa ma injazi duk malamai su ittifaqi saboda hadisin wa in ikhtalafa hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idza kana idan diyali in sa an ajinsin ya saba ku sai da kuke so in hannu da hannu ne to da haka kenan in jinsin ne shine aka hana fifiko in ya saba kuma ya halatta a yi fifiko amma ya zama yanda mun kulla a inda muka kulla a nan za ka bani ka ba za a yi wani jinkiri ba sai wa bai umalumin bima ka juhila min jinsihi min jinsihi tazabunun lan yuqbala wa bai'u ma'lumin finikin abin da aka sani abincin da aka sani an san kwano nawa ne kai na ka kazo mun san kwano nawa ne sai a da shi bima qad juhila da abin da aka jahilta ka kawo min shinkafa ka kai ka san kwano goma ne ni ko sai ciyo shinkafan ban san kwano nawa bane shikenan wai sai ka tina na karbi naka min jinsi kuma jinsin ta shine shinkafa da shinkafa ko gero da gero dawa da dawa tazabunun wannan cuwa-cuwa ne lam yuqbala ba za karfa ba ba ya halatta manzo Allah tazabun saboda me saboda idan aka je aka goda wanda ba a goda nan ba zai waye fi kwano goma nan ko bai kai kwano goma ba kuma mun ce in cin suke ne dole sai ya zama mislan bi ne, daidai wa daida to da baya halatta kuma ko shakka aka yi misali a ce zai yi waye zama daya zai iya zama ya fi ko ya zama in dai ka yi shakka ko a kashi ɗari casa'in da tara kana gaji zai waje da ne ko kashi ɗaya nan ya maida wannan cinikin riba saboda ka'ida shine a shakku fi shar'i mani umri taratu fi mashru'i idan kai shakka a shar'i to zai hana tabbatan abun da aka shirɗanta wannan abun inganta saboda ai sharaɗin sai da jinsi da jinsi a samun misiliya daidai wa daida yanzu kana shakkan ya yi daidai ko bai yi ba to haramun ne wannan cinikin saboda kai shakka a sharaɗi. da ka auna shi kawai kwano goma ne shikenan in tara ne ya baka tara ka bashi tara amma ba za a zo abun nan ba shi yasa ce tazabu asalin tazabu shine tadafu wannan tu wannan turere ne ne ma'ana cewa kowa na cewa cucuri ne kuma bai shi tazabu a haɗe da danye da bushashe manzala sama ya haɗa ka sai da danye da bushashe su ta saboda danyen in ya in ya bushe zai ragu kaga ba za a tabbatar da daidai wa daida akai ko ba daidai wa daida ba to haka shi ma wannan ba a tabbatarwa to ba za ka sai da zubo da wanda aka wanda aka auna ba dole sai ya zama daidai wa daida an san yanda jinsin sa yake an san nau an san adadin sa ko an san wato awun sa da sikeli ga yanda yake ya zama daidai wa daida yake zama yake zama halal in an yi shakkan misliya wato ya zama daidai da haramun ne dole sai ya zama daidai wa daida in nau'in sa ne ya zama a ba da shi a inda aka kulle ciniki in nau'in sa ya saba kuma za a yi iya fifiko amma shi ma ya zama an ba da shi take bayan an kulla ciniki sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.